Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. Masu aro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farcikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar coronavirus mahukunta lardin gundon da ke kudancin china sun tuhumi masu zanga-zangar hong kong sha biyu da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba a yau alhamis shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa alexei navalny to kanin labaran duniya kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Zamfara na cewa 'yan bindiga sun kwashe daren jiya suna kai hare-hare akan wasu ƙauyukan da ke yankin karamar hukumar Bungudu inda suka kashe mutum ɗaya tare da yin kone-kone. To bayan sun gama nan sun ka zo na arewa ga gari nan garin gada. Nan ma sun ka zo suna ta halbe-halbe sun kwashe shanu sun kwashe kan da a wurin. Bayan sun kare nan wajen sun kai arewa sun ka ta sama daba ta daban maradon. A jamhuriyar Nijar ko yayin da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa ke kara karatowa masu bukata ta musamman sun gudanar da taron addu'o'i don ganin an gudanar da waɗannan zaɓuka cikin kwanciyar hankali allah ga mu nan za mu shiga zabe allah kai ne ka sani duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki Allah ka zaba muna To muna tafa da karin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji nan gaba kaɗan. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule za ta gabatar mana. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar corona virus Wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar ya kamu da COVID-19 yau Alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta. Gwamnatin ta ce Macron zai killace kansa har na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokokin kasar suka tanada kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida. Shugaban na Faransa ya shiga jerin sunayen shugabannin kasashe da gwamnatoci a duniya. waɗanda suka kamu da covid-19 cikin har da Prime Birtaniya Boris Johnson da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Mahukunta lardin gundon da ke kudancin China sun tuhumi masu zanga-zangar Hong Kong sha biyu da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa Taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba, kamar yadda ofishin mai gabatar da ƙara na jihar ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. A cikin wani sako da aka wallafa a shafinta na kafar sada zumunta ta WeChat mai gabatar da kara na gundumar yankin da ke garin gundan Shenzhen ya sanar da tuhumar Kim Moon da Tang Ken Yun saboda shirya tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba wanda ke dauke da hukunci na zaman gidan yari na tsawon shekara bakwai. Sauran waɗanda ake zargin su takwas sun haɗa da Li Tish Andy Lee, Wang yin da kuma Tish Lun su ma an tuhume su saboda tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba. Da yau Alhamis shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa Alexei Navalny. Binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin kasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara. Putin ya kira rahoton yaudara. kuma ya ce Navalny ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin. Putin ya kara da zargin cewa Navalny ya samu taimako daga jami'an leƙen asiri na Amurka. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a Rasha a watan Agusta, kuma daga bisani aka ɗauke shi zuwa ƙasar Jamus domin duba shi. Dakunan gwaje-gwaje a Jamus, Faransa da kuma Sweden sun ce an saka masa guban Novichok ne, irin wacce aka yi amfani da ita kan tsohon jami'in leƙen asirin tarayyar Soviet da Birtaniya ta ce irin ta aka yi amfani da ita kan tsohon jami'in leƙen asirin Rasha Sergei Sakharov da 'yarsa a garin Salisbury na Birtaniya a 2018. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, rotani daga jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kwashe daren jiya laraba suna kai hare-hare a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar gungudu inda suka kashe mutum ɗaya tare da kore shanu da dama da kuma kone gidajen ƙauyukan wakilin musa ni sha'ibu malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani tun wajen misalin karfe goma sha ɗaya ne labari ya suke nuna cewa waɗannan mutane mahara sun bayyana wajen ƙauyen gada da kuma karakai cikin yankin karamar hukumar mulki ta bangudu a jihar zamfara kuma an ci gaba da jin ɗuriya na harbe-harbe na waɗannan mahara da suka yi na razana jama'a da kuma yadda suka fara kora dabbobin mutanen da suka riga suka sace masu kamar yadda wannan malami da na suturta sunansa tabili da dalilai na tsaro zai mana bayani. Eh, jiya da dare shirin ɗaya saura gidanmu na daji an kafa goma cewa ga barayi nan sun shiga sun kwashe duk naken da abba na mu duk yankunan gaba ɗaya suna halbe halbe kusan a ce mutane kowa zan eh, an kowa tsere to bayan sun gama nan sun ka zo na arewa ga gari nan garin gada nan ma sun ka zo suna ta halbe halbe sun kwashe shanu sun kwashe shanakan da a wurin bayan sun kare nan wajen sun sun kai arewa sun ta sama daba ta daban maradon wadda ake ce ma daban na tsira su barayin sunan daban na tsira duk barayin da kai can shi ya tsira sai mutanen can kan haya sun ka labari sai sun tara domin su cike su kawo doki to ashe su masu shanun da kokora daban sun yi gaba akwai masu babura da na kasa da na abin nan su kuma da mayagun bindigogi suna da shanun bayan sun kora shanun gaba sai sun kai cibe da su waɗannan mutanen na na garin karakai nan dai an kai an kai ta dauke ba daɗi tun da daren na har wajen kare takwas kai har magana da kan yi nan akwai su ana hangen su kan bayan tsauni kuma tun da wannan lokacin gaskiya shi kwamishinan tsaro mai magana da shi da dare na buga mashi wajen ɗaya saura mamman ne kuma mun tabbaci za a kai sojoji. to yanzu yanzu an samu ɓullar sojojin ko. eh zuwa kare takwas zuwa tara sojojin sun isa. Na safiyan ne kenan. na safiyar nan ne kuma su mutanen gari sun ba da kokari sun ɗauki sojojin kan ma suna sun kai su can tana wani tsauni inda ake inda su barayan sun kai tunga bayan su barayan kuma sun kiwo wani ƙauye nan na kaukan na kusa karakai sun kokona gidajen mutane ba su suna halin mutane amma kashe wani mutum nan cikin karakai an ma wasu raunuka kuma an kona su gidaje gehon karakai abubuwan da ke faruwa kenan kuma wannan abu yana faruwa ɗaya bayan ɗaya da waye sati wannan abun bai faru ba yanzu haka bai kwana biyar ba nan cikin kasar da daɗin nan tsakanin kanun ka kawo maruka a wani inda ake gurza duci ana ce abin nan na da najeriya kwari hmm. ana ce mace don ya uku nan wajen ma sun ɗauke mutum biyar can farzo sun dawo nan da biyar kan kwana wani gida na nan sun ɗauke mutum biyar har yanzu ba a magana da aka yi maka suna magana a basu miliyan sittin kullum kusan a ce da waye kwana biyu wannan wannan yankin wannan abu bai faruwa hmm. kuma gaskiya su shugaban da kansu da shi uban kasa ya san da sarkin hillani ni emir Eh. yana shi ma buga ya kan bakin kokarin shi to mu kuma ran mu ko buga mu da mu za mu kokari mu san da shi commissioner tsaro don muna da muna abin nan nashi muna da wayoyin shi to gaskiya shi ya kan bakin kokarin shi kan harkar don da yanzu haka ma tura sojoji jirage guda biyu ga sojoji na can kasa sun abin nan sun ta sama wurin. Sarsha Malumfashi murya Amurka da Kazamfara a Najeriya. har yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu. Kulle yarjejeniya kan sabon tallafin kuɗi na annoba ya sa hada-hadar kasuwannin Asiya yau Alhamis sun bunƙasa. Kasuwar Niki ta Tokyo ta rufe inda ta yi sama da ɗigo ɗaya cikin ɗari. S&P ASX ta Sydney ta yi sama da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari. ta Hong Kong ta yi sama da ɗigo takwas cikin ɗari. Tare da Shanghai Composite ta rufe da ta yi sama da kashi ɗaya da ɗigo cikin ɗari. a hada-hadar da aka yi ƙarshen yini sensex ta mumbai ta yi sama da ɗigo biyar cikin ɗari cosby ta seoul ta rasa sama da maki ɗaya amma kuma bata canja ba dangane da kashi wato ƙasa da ɗigo biyar cikin ɗari yayin da t T-Sec ta taiwan ta yi ƙasa da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar kayayyaki kuwa an sai da zinare kan dala dubu da da da da takwas tamanin hudu talatin a kowane oz ɗanyen man amurka ya yi sama da kashi da ɗaya uku cikin ɗari da aka sai da shi dala 48.40 kowace ganga shi ma ɗanyen man brent an sai da shi kan dala 51.60 kowace ganga ya yi sama da kashi 1.1 cikin 100 kotun da ke yanke hukunci kan harkokin wasanni za ta yanke wani hukunci a yau alhamis kan ko a kara jaddada haramcin da aka saka wa 'yan wasan tsalle-tsalle da guje-gujen rasha na shiga wasannin kasa da kasa dangane da zarginsa da yin amfani da miyagun kwayoyi masu kara kuzari da hukumomin kasar suke marawa baya umar yaƙi da shan kwayoyi masu ƙara kuzari ta duniya ta fitar da haramcin na shekara hudu a bara inda ta hana 'yan rashan shiga wasannin da za a yi masu zuwa na guje-guje da tsalle-tsalle a tokyo wasannin olympic na shekarar 2022 da za a yi a cana da gasar kwallon kafa ta duniya ta 2020 da kuma sauran wasanni rasha ta yi watsi da haramcin tana mai kiran matakin a matsayin bita da kullun siyasa ta dai kotun da ke yanke hukuncin kan harkokin wasanni ita ce mafi girma a fagen wasanni kuma ta faɗa ranar laraba cewa masu sasanta rikicin sun haɗu da ɓangarorin biyu na tsawon kwanaki hudu a watan da ya gabata. A da Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. a jamhuriyar Nijar yayin da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa ke kara karatowa. Masu bukata ta musamman sun gudanar da taron addu'o'i don ganin an gudanar da waɗannan zaɓaka cikin kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya yi na da ƙarin bayani. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن babban masallacin juma'a na birnin yamai kenan a ɗazu da hantsi inda ɗaruruwan mutane masu naƙasa suka hallara domin gudanar da addu'o'in zaman lafiya a yayin da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan disamba wanda ke daidai da lokacin da ya rage kwanaki goma a gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa shugaban ƙungiyar addinin islama ta yi yan shek jibril sumaila karanta shi ne jagoranci waɗannan addu'o'i. Allah kai ne kacce duk wanda ka amse masa idanu ya yi hankuri kana jin kumya ya roke ka karka ba ta abin da ya roke. Kana jin kumya ran kiyama ka tambaye shi wani abu kayin ka sa shi aljanna. To Allah ga sunan sun zo don su roke ka kai ne mai yi kai ne mai kowa mai komi ka diba mu da idon rama ka ba mu kwanciyar hankali allah ga mu nan za mu shiga zabe allah kai ne ka sani duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki Allah ka zaba muna irin wannan ya zama muna shugaban kasa Allah duk wanda yana da nuhi cutan kasa wani mugun nuhi Allah ka raba mu da shi. Shugabannin kungiyoyin na sun yi amfani da wannan dama domin jan hankulan 'yan siyasa Malam Habibu Abdullahi shine jagoran hadakar na kasassun yankin Yamai. Ja hankalin da muka yi mu shugabanni ne da za kuwa da wanda a yi ba wai a gani saru ba ko a ce a'a ai ai yaki da bara aya kwasa bayan Allah ya zuwa like ba a'a ai a zahiri a san cewa wayannan bayan Allah suwa da bukatoci suwa da tallafi a ba a ƙara mu tallafin su kuma aiki da muka yi na hannu babu aikin da ya kai ga namu kenan dole a kula da mu dole a sa a sa tallafi mai tsoka alƙalman kiddigar al'ummar Nijar na shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan mutane masu bukata ta musamman a kasar ya haura 700 saboda haka jama'a jama'ar na su ke da muhimmanci a zaɓe bayanai na nunin a zaben na wannan karan yawan 'yan takara masu na ƙasa ya zarce waɗanda aka saba gani a zaɓuɓɓukan da suka gabata galibin su masu neman kujerar wakilci a majalisun ƙananan hukumomi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar. baya ga haka a koda yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga Aisha ta sala da shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu Ni ce Aisha Sule zan gabatar muku da wannan bangiji sarkin baiwa. Yau bangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. A cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta. Wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirin mu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin Za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo. To, na farko dai sauro shi ke haddasa ciwo na wannan da ta sauro da ake malaria da sauran cutuka da yawa. Idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan in ji bature temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin najeriya masu hira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya kwanta mm. inda kuma ke tarin shara saurara wadaka a wajen mm. wuri kuma mai duhu saurara son wannan guri mm. saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara mahalli duk inda ruwa ne kwanciya a sallame shi irin kuna kafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kama a cikin birnin kano mm. muna da gurare kasu nan a kewayen inda ake badala badala kuma ka ana kiran kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba idan muna da wani al'adar hayyar ana tana haka to ba za mu ci gaba mu ta sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya mm. wani jirgin magani wani shiga sauro mm. dukkan su wannan kamfana da yanzu da ke sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida Shi shikenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka. inda aka ce awon ya san tsari ne da aka yi wa dokar karar tsaye wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci da ka kai mm. yana haddasa abubuwa da yawan gaske na ranin tsafta da kuma rashin lafiya mm. gashin kofi ga ciwon sankarau ga abubuwa ga sanan babu gurin zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa sun kuma hukumar birane da suke tsara gari ka ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan mm. wannan ya saba dokar tsafta ta ta kaf mm. tashi na bakwai mm. na dokar tsaftar najeriya ba akwai wani hukunci akwai hukunci da ake ɗauka wanda i karya wannan doka dama sashi na bakwai na dokar ƙasar najeriya duk wanda ya karya wani doka ana kai shi kotu ko an da takarda da yi ba ko ya fara a aka da shi da tsaya ba to za kai shi kotu yanzu mu a Kano muna da kotuna guda goma sha shida na tuki da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar kano an ba da umarni da majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saba doka da tsafta da miƙa shi gurin wannan kotu. to tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya. Na'am gaskiya haka kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai mm. da rashin kwashe kwata um, kuma da taruwar bola haka mm. a unguwannin tara da ake tarawa a kan hanya. Mm. To a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin wane kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallinku kun tsaftace magudanar ruwa. yawwa muna kokarin hada kan ma zauna unguwar da a yanzu ba mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa hmm. a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai gwargwadon mu. Hmm. A ta mu da yanzu a kan magudanar ruwa yadda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a ƙasan kwatar. Hmm. to ko yaro ka turo da manjagara daga gida mm. ka ce da ya kaka yashi kwatan nan mm. in ya zo zai yashi ta Mm. amma abin da ake samun tangarda a kai mm. Ba an yashe din sai yaran su ke kwashewa mm. to wannan abin da yake damu mu ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin haka amma muddin ba a ɗebe ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu to saboda haka shine ni na ga cewar yanzu zancen da nake duk wanda ya gida to sai ya yi wannan ɗan ya sa kankara a ƙasa kuma mu yanzu unguwar mu mun hana a yi wai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa mm. saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu mm. to amma muna kawo karshen wannan abun mm. tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidansa a tattauna da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba an san da wannan doka kuwa sai dai in ta zo yanzu mun kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da nake yake magana amma mun haɗa kanmu a yan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Shi yasa muna da karancin sauro a mu Masha Allah. da wasu unguwanni. Ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan. Eh to sai dai abin da ba za a rasa ba. Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka? Eh, tabbas ina da To wani kokari kuke yi? Duka mm. da ake yi mm. dangane da lafiya da mm. saboda bi ina jin irin shawo da irin wannan abubuwan da ma'aikatan lafiya da tsafta suke mm. babba da irin wannan shawarwar. Mm. To, wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma mahalli kula da mahalli. Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwari dan misali mutanen da suke yo shara daga cikin gidajensu ko mm. kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya mm. dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya tare ta ya kawo ta wajen kofar gida mm. ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zama na babu wata hanya ma mai daɗin bi mm. saboda duk tsare ga an toshe duk magudanar ruwan. To da haka muna kokari fita wajen faɗakar da mutane da mm. ba su shawarwari akan yadda za su da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace mm. a kwamitance. Mm. Na ina da labarin wannan bai. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da ba yi drainage ba. Mm. da haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. Da mm. tabbas na zama shaida na yadda wannan hukumar ce da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un. To jama'a mu kyautata muhallinmu domin dakile cututtuka da ke iya yaduwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu kwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Leathers Gresham. Ni ce Aisha Sule Allah ya kare mu da lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Madalla a gaida Aisha Sule yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga gurin Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada Barikin Ladi a jihar Fulatan Najeriya sai Isyaku mai shago a Yalwa suka ce Salam VOA Hausa da fatar kun tashi lafiya. tabbas ba shakka buɗe boda da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi, wallahi abin takaici ne kawai gaskiya. ganin yadda 'yan kungiyar boko haram da 'yan bindiga suke samun damar shigowa da makamai iri-iri daga kasashen waje wannan shine babban abin damuwa allah dai ya kawo muna ƙarshen wannan amin shi kuwa comrade abubakar arikime fataskum cewa ya yi salam ya hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya cewa ya kamata ta tashi daga dogon baccin da take yi akan matsalar tsaro. Allah ka mana karshen wannan matsalar da zaman lafiya amin. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi. Ina ƙara addu'a da roƙon Allah ya sa a samu damar ceto 'ya'yanmu 'yan makarantar ƙanƙara da aka sace, kuma Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan masifu a Najeriya. Saƙo daga Garba na hali, Kamba a jihar Kebin, Najeriya. Mai saƙo na gaba kuwa Mahmud Salihu ƙauren na moda a jihar Kebbi cewa muna fatan buɗe wasu bodojin ƙasa da gwamnatin tarayya ta bayar da umarni a yi ya zamo sanadiyar samun sassaucin rayuwa ga al'umman Najeriya baki ɗaya a wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada musamman ga talakawa da masu ƙaramin ƙarfi. Da fatar gwamnatin za ta buɗe sauran iyakokin baki ɗaya. Ita kuwa mai wasiƙa ta ƙarshe cewa ta yi. Allah ya kamu na nasara wajen ceto 'ya'yanmu da aka sace a ƙaramar hukumar kankara ta jihar Katsina. Saƙo daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa. Yanzu kuma ga labarai a takaici. Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar virus. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar ya kamu da COVID-19 yau Alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta. Gwamnatin ta ce Macron zai killace kansa har na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokokin kasar suka tanada kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida. Mahukunta lardin gundon da ke kudancin China sun tuhumi masu zanga-zangar Hong Kong sha biyu da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa Taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba, kamar yadda ofishin mai gabatar da kara na jihar ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. A yau Alhamis shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa na Navalny. Binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin ƙasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara. Hutun ya kira rahoton yaudara kuma ya ce nabelny ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin. hutun ya kara da zargin cewa nabelny ya samu taimako daga jami'an leƙen asiri na Amurka kulle na kan sabon tallafin kuɗi na annoba ya sa hada-hadar kasuwannin asiya yau alhamis sun bunƙasa kasuwar niki ta tokyo ta rufe inda ta yi sama da ɗigo ɗaya cikin ɗari S&P ASX ta Sydney ta yi sama da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari Hang ta Hong Kong ta yi sama da ɗigo takwas cikin ɗari tare da Shanghai Composite ta rufe da ta yi sama da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari To masu waro da haka muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatarwa sai kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa mana shirin ni Muhammad Lalo ke cewa mu a shirin namu da idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.